الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آيو كان وتا شاب يرقى وتا بقي شكرة دبو دير دير دير wanda ya dace da 27 ga watan 6 shekara ta 2010 kuma shine ya dace da darasi na goma sha biyar a cikin wannan littafi mai albarka na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na sheikh nasiruddin albani Allah ya masa rahama wanda muke wannan masallaci mai albarka na masjid ansar Um, NNDC ndc kwatas a shari'a a garin kano uh, idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan at-takbir ko satin da ya wuce mun tsaya ne akan at-takbir yin kabbara karatunmu ya tike ne akan sa yau mu tashi wadda yumna na alal yusra wal amru bihi haka ne kai bismillahi wa bihi nasta'in malai ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam yada'u يده اليمنى على اليسرى وكان يقول إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة malam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sanya hannunsa na dama akan hannunsa na hagu mana yana ɗora hannunsa na dama akan hannunsa na hagun don wannan shine karatun da zamu yi wal bihi da kuma umarni da ai haka din har ma yana cewa inna ma'ashar al-anbiya'i mu taron annabawa umirna bi ta'jili fitrina an umarce mu da mu gaggauta shan ruwa idan mun yi azumi wa ta'khiri suhurina mu kuma rinka jinkirta buɗe baki eh, mu rinka jinkirta sahur wa an naba aimanana ana shama'ilina kuma mu rinka ɗora hannayenmu na dama akan hannunmu na hagu fi ce yayin da muka zo sallah wannan hadisi ne sahihi ingantacce yana da hanyoyi da dama kuma yadda za mu zo mu bambanta mu yi bayani insha Allah ta'ala am abinda hadisi yake karantar da mu shine shari'a ne idan mutum ya zo sallah ya ɗauki hannunsa na dama ya ɗora kan hannunsa na hagu kuma wannan ba ya shafi manzan Allah shi shi kadai ba ne ba daidai da taron annabawa duka ya ce an biya mu taron annabawa an umarce mu idan mun zo sallah mu ɗora dama akan hagu. annabawa duka ba wai annabi Muhammad kadai ba fa ya kamata in mu fahimci wannan din qadiya ce mai girma kuma matsala ce mai muhimmanci matsalar dora hannun dama akan hagun a sallah ba matsala ce da ta shafi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi shi kadai ba fa duk annabawa gaba daya ba wanda yake sallah a suke Allahu akbar ya sake hannu ya sadalu babu wani annabi mai yin wannan ko in ce da kai ita sallah dama asalinta ba a yin ta hannu a sake asalin sallah ana yin ta ne hannu a kan kirji maganar sake hannu a sallah babu shi ga abin da Allah ya umarci annabawa duka haka matsalar da ta shafi gaggauta buɗe baki ba mutum ya zo buɗe baki yana jinkirtawa ba a ya sha ruwa da wuri da zarar rana ta faɗi ba imani ba ne ba taƙawa ba ne ba tsoron Allah ba ne ba neman kusanci ne da Allah ba kurin mutum ya ƙi sha ruwa ya ta jira ko yana ta jinkirtawa wannan ba karantarwa annabi ba ne ba haka kuma ana so a jinkirta sahur a gaggauta shan shan ruwa a jinkirta sahur sahur a jinkirta kada a yi da wuri kada mutum ya tashi karfe biyu ya cika jakasa ya ce ya yi sahur a ka bari sai karshen dare aka ce tsakanin gama sahur ɗin manzon Allah da ta sallah sallah bai wuce gwargwadon ka karanta aya hamsin ba bai wuce gwargwadon ka karanta aya hamsin ba bai wuce minti sha biyar ba bai wuce minti ashirin ba ya ce wa anna za a mana na ala ili na fisola kuma an umarce mu annabawa idan mun zo sallah mu ringa dora hannun dama akan hagu to ina masu sadalu ina waɗanda suke cewa ai ba a ƙabalu ma sai da larura da wata isa da ake kawa wai imamu malik kuma abin da ya sa ya yi sadalu wani sarki ne ya kama shi ya masa bulala a nan ya daddaka shi a nan abin da ɗinsa cikinsa ya kumbura ƙirjinsa ya kumbura to ba zai iya sake hannu ba idan ya sake hannu akwai ciwo akwai rauni da haka dole ta sa sai dai ya haka akan wannan harka ta sadalu da kabalu a garin nan sai da aka yi kashe kashe ba na'am sai da aka yi kisan kai kashe kashe aka zubar da jini wane dan sadalu ne wane dan kabalu ne to yanzu rikici ya tsallake ya dawo kan ahlus sunnati wal jama'a ana ganin kamar duk wanda ya zo sallah yana wannan kama hannun to kamar ya zo da sabuwar sallah to ga abin da ya hadisi ya tabbatar ina fata ana fahimta yawwa ibn hibban ya fadda shi kuma muslim ya fadda shi da abu dawuda kamar yadda ya mala albani ya fi da shi cikin littafin irwazu galil imam tabarani ya fi da shi a cikin mu'jamul kabir da kuma mu'jamul awsat nasa hadisi ne ingantacce kamar yadda malamai suka suka tabbatar a haka wa marra bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra ala yumna فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى manzon Allah sallallahu alaihi ya zo shuɗewa ta wajen wani mutum yana sallah sai ya gan shi ya ɗora hannunsa na hagun akan dama maimakon ya ɗora na dama akan hagu za mu zo mu yi shi aikace ba mun gama karanta hadisan yaya ake yi kala nawa ne maimakon ya ɗora hannun dama akan hagu sai annabi ya gan shi ya ɗora hannun hagun akan dama kaga wannan ya sun kenan ya akasa qadiyya din fantaza'aha annabi sai ya zare hannun ya fizge shi wa wada al-yumna ala al-yusra annabi ya ɗora hannun dama akan hannun hagu dan ya nuna maka cewa lalle dai sunna din shine a dauki hannun dama a dora akan hagu dan hannun dama shine babba lagun kuma shine kaninsa wannan hadisi imamu ahmad ya fi da shi kuma hadisi ne ingantacce tabbatacce yana da wasu hanyoyin ba wannan ba daga abdullahi dan mas'ud yake cewa a ra'anin nabi sallallahu alaihi wa sallama abdullahi dan mas'ud yake cewa wata ran manzon Allah ya ganni ina sallah na dora hannun dama na akan haguna wa qad wada'tu shimali ala yamini fi salah sai manzon Allah fa da bi yamini wa fa wada'aha ala shimali ya shirya hannun dama na ya dora akan hagu wannan kaga kisar ta nuna mana mutumin da aka ga yana haka din shine wa Abdullahi dan Mas'ud a wannan Imam Nawawi ya faɗa a cikin sharh Muslim yace a isnadinsa isnadi ne mai kyau sai dai akwai wani wanda ake ce da shi alhajjaj wanda malamai suna da ta cewa a kansa saduqun ne yukhtai to anan abin da nake so yan uwa mu fahimta shine shar'antuwan ɗora hannun dama akan hagun a sallah yanzu wannan mun samo shi ne daga ruwayoyi da da yawa suna da yawa wannan kaɗan ne kawai malam ya kawo idan da yi ta karanto riwayoyin daga nan har mu sallar isha'i ba za mu gama su ba dan dole ta tafi nan hadisai akwai hadisan da suka zo suke magana akan wannan yanzu mun samu shar'antuwan ɗora hannun dama akan hagun a sallah to shi wannan ɗora hannun dama akan hagun a sallah kala-kala ne na farko akwai wanda za a yi haka yanzu nan na kabbar sallah ba da ikama kenan Allahu akbar a bisa karatun mu na satin da ya wuce iya daidai ka faɗa ko kuma Allahu akbar iya daidai ina kunnuwa to sai Allahu akbar mana na ce Allahu akbar sai ne haka akwai wannan kaga wannan tafan hannun nawa kaga wannan bayan tafan hannuna wannan na hagu sai in ajiye shi akan kirjina za mu zo mai magana akan dorawa akan kirgin da sabanin malamai akai to sai ka ɗauko wannan hannun ka ɗora shi akan wannan hannun dama ka ɗora shi akan hannun hagu ko in ce da kai tafin hannun dama ka ɗora shi akan tafin hannun hagu akan bayan tafin hannun hagu wannan shine ake ce da shi alwadu'u wada'a yada'u ɗorawa kenan akwai alwadu'u akwai kuma alƙabdu shine hausawa suke cewa ƙabalu asalinsa alƙabdu ne daga ƙabada ya ƙabidu ƙabdan kamawa riƙewa ko to wannan shine alwadu'u an gane wannan to sai na biyu alƙabdu shi kuma alƙabdu kamar yadda za mu zo mu karanta a riwaya ana kamawa ne tsakanin wannan wuyan hannun wuyan hannu wanda shi ne ƙarshen tafin hannu ko tsakanin nan da kuma damtse to kenan nan ake kamawa nan ake kamawa to shi ne ake cire shi alƙabdu, Allahu akbar sai ka riƙe nan ko sai ki riƙe nan kun ga hannuna kun ga waɗannan yatsun kun gansu a ƙasa kun ga wata babbar yatsa kun ganta a nan akwai riwaya da aka ruwaito daga hanafawa jama'ar abu hanifa a mazhabar abu hanifa suka ce daidai da alƙabdu ɗin wai don a haɗa tsakanin hadisan da suke magana akan alwazu waɗannan da wanda suka ce a kama sai suka ce abinda za ka yi kawai kaga wannan 'yan yatsa ita ce ake ce da ita khinsar 'yar ƙarama 'yar kure kenan yar karamar yatsa ko to ita ce za ka riƙe hannun da wannan babbar yatsa ɗin al-Ibham wato da wannan yatsan da wannan yatsan da karamar yatsa yar ƙuriya da babbar yatsa su ne za su riƙe wato tsintsiyar ka haka to waɗannan yatsun kuma ƙwaya uku da ta tsakiya da ta kusa da ta tsakiya da ta tsakiya da manuniya tunda ba ku da sunansu a hausa ko ba haka bane yawwa to wai sai a yi haka a riƙa sa wannan ƴar yar ƙaramar yatsa a nan ƙasa babban yatsa a nan su kuma waɗannan guda uku sai ai haka to dalilin su anan shine wai ka hada tsakanin hadisan nan guda biyu nau'in hadisi guda biyu da wasu suka ce annabi yana yin alwazu ne ya ɗora hannunsa akan bayan tafin hannun hagu wasu kuma sun ce yana yin alƙabudu ne yana riƙe nan to su wai jam'an bainal hadisai ne dan a hada tsakanin hadisan guda biyu sai suke wannan hikimar to shine daga cikin malamai akwai Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama yake cewa kai mai karatu yana baka shawara kar ka yadda ka waiwaici wannan ka'idar da hanafiya suka sa akwai wahala da takallubi a ciki ba a samu riwaya cewa annabi haka yake ya dauki wannan yar ƙurya. ya rike nan gurin ya ɗauko babban yatsa ya rike nan sai ya da waɗannan ba kurum duk yanda kai ka rike hannu kawai yayi kenan yanzu mun samu nawa kenan mun samu biyu idan akwai ɗan hanafiya a nan to kaga an samu uku kenan ko kuma an samu ɗaya ma shi a wurinsa me kwan kai wannan kawai sai kai wannan kaga ka haɗa biyun kenan akwai wannan alwada'u ɗaya kenan akwai wannan kuma alme alqabdu biyu kenan kun fahimci wannan shine hausa ake cewa kabaru sallar yan kabaru ko yawa to sallar manzon Allah kenan ita ce sallar yan kabaru mai rike hannu an fahimce ni to kun ga wannan guda biyu to akwai na uku kuma wanda ba kasafai annabi yake yi ba ba sau da yawa yake yi ba ma'ana ahyana ne ke Allahu akbar sai haka haka ka ɗauki wannan hannun ko kuma ka ɗauki wannan hannun dama kaga ka dora shi akan nagun ko to sai ka rike nan haka damtsanka haka nan nan an gane wannan ka danne hannun hagun ka rike damtsanka ko joint ɗinka na hannun hagun ɗin to akan samu annabi yana yin haka sallallahu alaihi wasallam amma ba kullum ba kun fahimci wannan to yanzu karatun da zamu karanta shine shin a ina ake ɗora hannun nan a kirji ne akan tumbi ne ko a kasan cibiya ne ko kuma ma haka ne ka san akwai da Allahu akbar sai ya haka dan fitina kenan da kakale to Allah gane da mu idan idan kun fahimci wannan to wannan zai taimaka mun sai in samu in wuce gaba dan dan mu tsallaka wato karatu na gaba abinda kawai nake so na ce da ku ko da za ku samu hadisan da suka yi magana akan alwada'u ɗora hannu akan wannan ɗaya kenan da kuma alƙabdu dukansu gaba ɗaya sun inganta abin da ya tabbata a sunna an taf'ala hala taratan wa hala tara wani zubin ka aikata wancan wani zubin ka aikata wannan kurin wata nan ka zo sallah Allahu akbar ko sai ke haka shi ma sunna ne annabi yayi kaji daya wani kuma zubin Allahu akbar sai kai wannan kamar yadda daga hannun nan ko dai ka aje su a daidai ka fada ko ka aje su a daidai kunne ma ja'ala alaikum biddini min haraj millata abikum ibrahim malai ce wad'uhuma ala sadri karatunmu na gaba shine dora hannayen dukansu akan kirji malai albani yayi unwani ko yayi adireshi da wannan ne dan kamar ya fi zaɓen a ɗora hannun a kan ƙirji na mata wannan karatun da maza da mata fa duk ne babu bambanci dan da yawa cikin mata ba sa ƙabalu a sallah to kun ji kuma an gaya muku babu hadisin da aka ce annabi ya yi sadalu kullum annabi yana yin sallarsa ne hannunsa a riƙe duk wani tawili duk wata riwaya da za a faɗa babu ita kawai annabi sallarsa kullum hannunsa a daure yake kuma wannan shine abin da ya tabbata wa kana sallallahu alaihi wa sallam yada'u al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'id wannan karatun ne shi ma mun yi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ɗora hannunsa na dama a bisa zahirin tafin hannunsa na hagun kenan ko ko yawa yana dorawa sannan kuma yakan dora ya rike arus wasa'id abinda ake nufi da arus shine nan tsintsiyar hannu said kuma damtsi to yana dorawa nan yana rikewa kuma sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kamar yadda muka karanta wannan sifa ɗin wani sahabi da ake ce da shi wa'il ibn hujr shi ya ruwaito ta daga annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa la'anzuranna ila salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kaifa yusalli wallahi ni ko sai na duba sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ga yake sallah yace sai na ga manzon Allah na kalle shi kallo na koyo da ya tashi kurum sai ya kabbara da ya zo kabbara sai ya daga hannayensa hatta ta uzunaihi da ya daga hannayen sai da suka zo daidai ina kunnansa Allahu akbar kamar yadda muka karanta kenan ya daga hannu daidai kunne in an ce ta sun yi saiti kenan wai ba sharadi ne in ka zo kabbara sai ka yi Allahu akbar ka taba kunne ba dan wani haka za ga yana yi muhadati an ce muhadati yanzu ko daga hannun kai haka haka inda 'yan an auna yayi setin kunne to yayi abun bukata ka daga hannayen su zamanto sun yi setin kunne daidai wa daida iyayen da hannun ka yake haka zaka daga shi yace ina lura da shi sai da ya seta kunnuwansa sannan summa wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffi al-yusra wa rizqi was-sa'id akan wannan hadisin kenan yayin da annabi ya so ya ruku'i sai na ga ya daga hannayensa ya ce Allahu akbar kamar yadda ya daga lokacin zai kabbara harama sannan ya dora hannayensa akan gwiwowinsa yayin da ya dago kansa sai ya sake daga hannaye in an dago daga ruku'i kamar yadda muka aikata za a sake daga hannu kuma Allahu akbar ai sami Allahu liman hamidahu sannan ya wuce sujjada da ya sujada sai sanya tafin hannunsa saitin kunnuwansa tafin hannunsa saitin kunnuwansa to kamar yaya haka wai kenan a cikin sujadar ita kanta akwai inda ake so ka ajiye tafin hannunka bayan mutum ya zo sujada Allahu akbar hannunsa yana can gaba ko hannunsa yana baya ba ko irin waɗannan da suke sujada mutum ya danne tumbinsa sai ga yana sujada yana nishi Allahu akbar ya danne jakar a'a annabi idan ya zo yin sallah budewa yake kamar yadda riwaya ta tabbata suka ce idan yayi sujada idan yayi sujada wato muna ganin hasken hamatarsa muna ganin hasken hamatarsa to yanzu nan idan zai sujada kenan sai zamanto sai a sai a duba a gani ni din ma idan hannuna bai sai tunkun nan ba sai a gyara mu an gane Allahu akbar ko an dago daga sujada Allahu akbar haka yanzu kaga idan na dago hannuna zai setin na ma'ana idan ka zo yin sujjada sai ka lura ka auna kenan ga hannunka ga hannunka wannan kuma kanka ne sai ka saka kanka haka ta yadda idan an auna wato hannunka zai setin kunnanka kamar yadda shi wa'il ibn hujr ya faɗa kun fahimce ni kuwa ko ba gane ba kai yi mana sujada yi sujada mu gani ka yi sujada ka sa hannunka ya yi saitin kunnanka Allahu akbar to dago hannunka mu gani yanzu kun ga ana in kun lura da wani abu idan za ku lura da wani abu da ya ba ikonta kai sujada ka da ya sujada nan ya sa hannunsa a saitin kunne kun ga shine ya taimaka masa ga hamatarsa a buɗe ko ba ka bane to amma yanzu kai dago kai zauna yi sujada nan ka dora nan ɗinka haka ba su anan haka to yi sujada haka ka gani tunda bai sa hannunsa a saitin kunnensa ba ya danne wato cinyarsa da gwiwarsa ko ya danne cin karka dago in bance ka dago ba ya danne cinyarsa da gwiwarsa kaga wannan zai sa bai yi sujada daidai ba anan abin da nake so in ce kenan duk wanda ya sujada irin wannan to ba yi sujada daidai ba yanzu nan za mu zo mu yi sujada din a aikace amma yanzu wannan ribar kafa ce idan mutum ya yi sujada ina ake so ya sa hannunsa setin kunnensa ƴan uwana kun ga sallah din nan fa ba mu da abin da ya fita yanzu shine kurum abin da ya saura mana ne muke yin sa kullum kullum daidai gurgudu muna neman Allah ya cece mu da ita wanda fa bai iya sallah ba fa in sallah ka fa ba ta kyau ba fa kada kai tsammanin Allah zai karbi ibada ka kuma ya baka gida aljanna dan ita ce afdalul a'mal kenan yanzu anan mun gane idan an yi sujada ma za a sa ina setin kunne anan za a je hannun to taso ka zauna barakallahu fi to sai wa'il ibn hujr yake cewa ina lura da shi su sahabbai suna da kwadayin alheri suna lura da manzan Allah daidai da sallar yadda yake yi sai sun yi irin tasa dan ya ce sallu kama muni usalli kai da kanka za ka iya gwadawa a gida in dai ka zo sujjada ka jefa hannayenka ka danne tumbinka ka ɗora su akan cinyoninka kai sujjada haka to sujjadar ka bata yi ba kuma annabi ya ce duk sallar da sujjada bata yi kyau ba to Allah bai karbe ta ba haka manzo Allah ya faɗa da haka akwai aiki kwarai da gaske ya ce sai na ga ya sanya hannayensa daidai kunnuwansa sannan kuma sai ya zauna waftara sharij lahul yusra wa wada kaffahu yusra ala fakhidhi wa rukubatihi al yusra annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo zama sai ya shimfida hannunsa ai kafarsa ta hagun ya shimfida me kafarsa ta hagun sai ya ɗora ta ya zauna a kanta kenan ya ɗora hannunsa a kan cinyarsa mana ya ɗora tafin hannunsa a kan cinyarsa tafin hannunsa na dama a kan cinya da gwiwa ba a kan cinya kaɗai ba a kan cinya da gwiwa dole sai an haɗa biyu na dama a kan na dama na hagun kan na hagun to shi ma dai bari wannan yaron tun da bai da nauyi bari mu gwada da shi dan ni in na hau teburin nan ba mamaki ba zai ba za a sake karatu da shi ba <laughs> kai zama bismillah gwanda mu yi shi aikace shi ma yawa hau nan gurin a'a wani fanka ba wannan yaushe ya tsawon da zai taba fanka bismillah ka ce bismillah kurum ka hau ka zauna ka kalli can yawwa yanzu abin da ya dame ni shine abin da ya dame ni shine yayin da mutum ya sujada ya dago a ina zai ajiye waɗannan hannayen da wannan hannun na dama da wannan hannun na hagu a ina mutum zai ajiye kaga mutane sun sha bamban wani za ga ya ajiye anan kaga duk wanda ya ajiye anan ya ajiye ne akan me akan cinya akwai maganganun malamai akai za mu zo mai magana akai amma a yanzu abin da za mu tafi da shi shine wanda muka gani a rubuce a yanzu kafin mu zo wani saɓanin shine za ka ɗora hannunka ne na dama akan gwiwa da cinya ta dama kamar ya gwiwa da cinya yanzu ka ga nan gwiwa ce ko ba ka bane eh nan kuma farkon cinya ne nan ka ga ba gwiwa bane ka ganin cinyarsa ne amma kuma nan gwiwa ne to kenan hannun za a ɗora shi ne a nan kaga kenan ya taba gwiwa ya taba cinya shi ma wannan na daman gwiwa da cinya ga ga gwiwar ga cinya ban sani ba ko yan uwa suna fahimta kenan ya taba gwiwa ya taba cinya to wannan shine abinda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi wannan akwai wata magana wadda ba wannan ba amma mu rike wannan wannan ya fito fili ko kayi sujjada ka dago idan za ka ɗora hannunka sai ka ɗora shi anan haka fahimtum? yayi to sauka ka yi haƙuri fa za mu sake dawo da kai yawwa don akwai wani abun kuma wadda idan na zauna a ƙasa watakila wadda suke can ba su iya ganuwa ba amma za mu nemo wani tebur mai dan fadi-fadi wanda za mu rinka hawansa amma wannan kan ko na hau ma ni ba zan hau ba <laughs> a ta gaskiya ne yauwa ya ce wa'il ibn hau yake cewa ina kallon manzan Allah wa ja'ala hadda mirfaqahu al-ayman ala fakhidhihi al-yumna sai sanya wato kaifin mirfak ɗinsa gwiwan hannu shine mirfak ko ko ba ka bane yawwa akan cinyarsa abin da ake nufi da kaifi yanzu kaga kaga yanzu nan dina yanzu nan ai fadin kenan ko ba ka bane yawwa to da yazo yin da yazo zaman da yazo zama na dagowa daga sujada to kaga nan ai shine kaifin kaga nan ba shine ba ko wani abu zaka da kaga haka zaka yi ko ba gane ba haka zaka yi ba haka zaka yi to da yazo zaman sai ya dora kaifin nan din kaifin nan akan cinyarsa wannan din nan nan nan ya zamanto yana kan cinya kenan kaga hannun shi ma haka zai zama kenan to shi kuma za mu zo hannun ya zama haka to yaya wajen miƙe shi da yin wannan motsawa da ake yi na tahiya yaya za a yi yaya za a ji shi kifa shi za a yi kasa mutane ana yawan tambaya malam kifa hannun za a yi ko kuwa tsayar da shi za a yi yanzu wannan riwaya ta nuna mana yaya yi tsaye da shi yayi ko ba ka bane da kai da kai ko ku ukun nan ku zo ku yi magani a aikace ku zauna malam hatta suka dauke su in ba su iya ba hoton ku ya shiga duniya ba ni za ku kalla ba can za ku kalla yawwa ai kun ga wanda mu rinka ya kai ci dan saboda mu rinka gyarawa yanzu a bisa karatun da muka yi a bisa ku bubuɗa kar ma wani ya shiga ribibi ba a gane ba a bisa karatun da muka yi ina so ku min sujjada ku aje mun hannu inda wa'il ibn hujr yace ya ga manzon Allah yana aje hannu bismillah Allahu akbar sun aje hannun nan ku a daidai ha kai daidai kunnen ka fa za ka aje shi daidai kunne ka daga hannunka ka ga ka taba kunne malam ba kudu ko arewa za ka kalla ba yamma za ka kalla an gane to bismillah Allahu akbar ku dago to a bisa karatun da muka yi me kuka fahimta anan kaga dai kai ba kai daidai ba ka ci zero kai ma ba kai daidai ba kai ma ka ci zero kai kuma ba dukan ku babu a ƙudu billahi ba ku ji bayanin na yi ba ko na ce muku nan gurin wannan dantsan ya hau kan cinya ka tabbatar wannan gwiwar taka nan gwiwar hannu ya shiga nan tsakanin ƙugunka da cinyarka kaga wannan sai wani haka yake sai ka ce bai taba yi ba gwiwa hannun nan din cinya ba cinya ne anan eh to me kake ta wani haka ke sa man kamar zaka yi tayya yawa ka ji gwiwa hannun ka kaifin yana taba cinya jama'a fa kun ga sallan nan fa shekara shekaru ana yin ta to ku ku tashi ku koma bismillah kai kai ma bismillah kai ma bismillah taso taso gani rana rana rana to na asiri kenan eh bismillah rukui rukui ku lura da rukuin kowa ku gani kai kai ka sunkuya da yawa ka dan dago kadan ka danna nan din to ka dan dago dago dai a ka'idar ruku'i nan akwai robar fiye wata kawo nan ka gani kawo a ina kofi a ina da gurin zama idan ruku'i ya yi daidai fa to kaga irin wani abun ana so ajiye shi ya zauna in ya gangare to ruku'in ka bai daidai ka gani ka gani kaga ni kaga wannan ya nuna ina yake nan kaga ya nuna ya karkata can kenan to sun kuya za ka yi da saura gyarawa za ka yi yanzu ba mu zo ka kuyi ba ma kaga to kaga wannan shine rukui to shi ma kai ma kanka kadan kwantar da kanka dan kan ba fa bayan ba kan kawai kan zaka sun koyar kar ka kwantar da bayan kun ga wannan ya tsaya ko to shikenan to kai kai malam lamarin nan da fa sai dai addu'a yawwa kar ka bari ya faɗi to idan bayan ka yayi lebur yayi daidai ina ce shine wannan abin zai zauna ko to haka ake so shine ai malaman fiqh suke cewa kamar a do Okay, to. ku yi hakuri za a nan canja ce wa kana ya da'uha ala sadri kuma annabi yana ɗora hannun a ina ala sadri akan kirji kan kirji to akwai wasu riwayoyin da ba wannan ba kamar yadda ibnu abi shaibata ya fitar daga daga daga wakiya cewa wai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ɗora hannunsa a na dama akan hagun kuma ya sa a ƙarƙashin cibiyarsa kamar yadda ya zo a cikin littafin umdatu ri'aya umdatu riaya cewa annabi yana sawa a ƙarƙashin wato cibiyarsa kenan idan ya zo yana yin haka kenan Allahu akbar haka kun fahimci wannan a ƙarƙashin cibiya yanzu dai wannan riwayin da muka karanta ta yanzu dinan ta ƙarshe aka ce annabi wa kane ya za'uhuma ala sadri ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana dora hannayensa a kan wato kan ƙirji Allahu akbar haka yanzu ka nan ai shine ƙirji ko nan shine ƙirji to anan yake dorawa ba wai yana dora ne akan tumbinsa ba kaga nan ba kirji ne nan ciki ne amma in sha Allah inda za ka bi sahu sahu ana sallah to za ga mutane Allahu akbar ce ya dora shi akan jakarsa kawai kaga ba wanda ce ka dora kan ciki wani kuma ya dora a karkashin cibiya to wannan riwayar da take magana akan dorawa a karkashin cibiya ba ta inganta ba Ba ta inganta ba kuma galiban malaman shi'a su suka fififita wannan riwaya kuma suke yin aiki da ita suke danganta maganar ga Aliyu ibn Abi Talib daga Aliyu ibn Abi Talib to ya tabbata kuma a aikin Ali ibn Abi Talib a sallaci a aikace an ba mu riwaya cewa Ali ibn Abi Talib yana ɗora hannunsa ne akan kirjinsa ba wai a ƙarƙashin cibiyarsa ba lalle za ka ga wasu suna yin sallah suna sawa karkashin cibiya amma riwayar bata inganta ba kamar yadda wato malamai suka yi bayani Allah ya ƙara musu rahama yanzu muna da wanda ya inganta dai kat babu ta cewa shine kirji kada a dora a ciki kada a dora a cibiya to waɗanda suke wuce gona da iri kuma su yi haka fa kaga wannan ai a wuyan ya dora to kaga ba a ce a dora akan wuya ba wannan akwai nau'i na mubalaga ne kamar nau'i na wuce gona da iri akwai nau'i na tashaddudi da da da da, da tsanantawa kuma ba a ce ba a ce a yi haka ɗin ba aikin manzan Allah da ya tabbatar da sabanin haka kamar yadda muka yi bayani da fatan kuma yan uwa suna ganewa sannan malamai sun faɗa cewa kamar yadda malam albani yake cewa wa amma wadduha ta surra sanya hannu din na a gargashin cibiya falam yarid fihi illa hadisin wahidun musnada hadisi ne kwaya daya ya zo tafarrada bi riwayatihi rajulun da'ifun ittifaqan wani mutum ne shi kadai yayi tafarrudi ya kadaita da ruwaito riwayar da tace in za a yi sallah a dora hannu a gargashin cibiya shi kadai ya ruwaito kuma mutum ne da'ifi ne da ittifaqin malamai wattaraba fihi kuma akwai ittirabi kai komo yau a ce kaza yau a ce kaza yau a ce babu wani specific hanya guda ɗaya ta riwaya wadda babu sabani a cikin ta wani lokacin ta hanyar Ali bin Abi Talib wani lokacin ta hanyar Abu Huraira wannan mutum shine Abdurrahman ibn Ishaq al-Wasiti yace haddathani Ziyad ibn Zaid as-Suwa'i an Abi Juhaifata an Ali radiyallahu ta'ala anhu inna min as-sunnati fi salati wada al-kaffi ala al-kaffi tahta as-surra yace wai Aliyu ne ya faɗa ka hadisin Abu Dawud ya fudda shi da Imam al-Baihaqi da Imam Daraqutni da Imam Ahmad yana nan cikin masail din Abdullahi bin Imam Ahmad kenan imamu dara kudini ya fitar da shi ta sa kuma imamu albayhaqi ta hanyar habs ibn ghiyas daga abdurrahman ibn ishaq din nan shi dai wannan mutumin daga nu'man ibn sa'ad an ali daga ali ibn abi talib abu dawud ya fitar da shi da dara kudini ta hanyar abdul wahid ibn ziyad daga abdurrahman ibn ishaq din ne an sayyar ibn abi hakam an abi wa'il qala qala abu huraira kaga da ya ce aliyu ne kuma yanzu ya ce abu huraira yace wa hada itirabun shadidun wannan itirab ne ma'ana rashin tsayar da zance guda daya yau ka ce wane ne yau ka ce wane ne kuma riwaya ta tabbatar cewa ka ji a gurin wane ka ji a gurin wane ba amma yau ka an tambaye ka ce wane ne an sake tambaya ka ce wane ne kaga wannan itirab ne shadid ya yaqulu yace hadathani ziyad bin su zaid suwai daga abi juhaifa an ali wani lokacin kuma daga nu'man ibn sa'ad daga ali akan aliyu ma akwai sabani hanyar aliyu ma riwayar alim ma akwai sabani wa ukhra kuma wata hanyar daga sayyar abul hakam daga abi wa'il daga abi huraira wannan ittirabi shine yake raunana wannan hadisi din haka dai ku ji abin da malamai suka faɗa bai inganta ba kuma bai tabbata ba kamar yadda muka yi bayani cikin bayanan da suka wato gabata daga baya akwai wata riwaya imam a asindi ya fitar a ƙarƙashin ta'aliƙin da yi wa littafin Ibn maja Allah ya masa rahama yake faɗa cewa wa hadha alhadith wa in kana mursalan lakin almursal hujjatun inda alkul hadisin da yake magana kenan akan dora dora hannu a ƙarƙashin a ƙarƙashin cibiya da ƙarshe dai har ya kawo a wata magana cewa an ruwaito kuma ba shi kaɗai ba malamai da yawa sun kawo cewa an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo imamu ahmad a riwayar al-imam muzani cewa wai an hana a ɗora hannu a ƙirji aka lalumo wata riwaya cewa ba a dora hannu akan kirji kun ga yanzu mun karanta cewa annabi ya ce a dora akan me kirji to akwai riwaya da ta zo cewa an hana a dora akan kirji an ce manzon Allah annahu naha ani takfir annabi ya hana at takfir shine dora hannu akan kirji dora hannu akan kirji sai suka ɗauki wannan hukuncin suka ɗauke shi suka sa shi akan sallah da wajen sallah abin da ake nufi da wannan takfir ɗin shine ka ɗauki hannunka ka ɗora akan ƙirji annabi ya hana wannan idan mun ce riwaya ta inganta taujihin hadisin shine idan mun tafi a ingancin riwaya haramun ne haka kurum ka zo ko kuna magana da wani kai haka yana magana kayi haka annabi ya hana haka ko kana da magana da wani ko kana girmama shi ka ɗora hannu akan kirji lalle annabi ya hana haka suka ce me dalili dalili shine ɗora hannu akan kirji wani aiki ne da Allah yake bance shi ga bawa yayi masa a cikin sallah to sai gashi bawan nan ya tsallaka har wajen sallah ya zo yana yi wa wani Allah to sai aka ce annabi ya hana wannan mala albani yake cewa gaskiya akwai abin mamaki kwarai a ce malami mai da'awar ilimi ya zo ya kafa hujja da wannan hadisin wai ya hana mutane ɗora hannunsu a kan ƙirjinsu a sallah ya ce in ma hadisin ya inganta to fa hadisin ba yana hani ne akan ɗora hannu akan kirji a cikin sallah ba yana hani ne akan yin haka din a wajen sallah dan nuna girmama wani ko kan ba shi yanzu misali kaga Allah ne ya faɗa a cikin alkurani wa ƙumu lillahi ƙanitina ko ku tsayu ga Allah kuna masu sallah kun yi shiru ba kwa magana to da wannan ayar ɗin malamai suke kafa hujja cewa an hana yayin da wani babban mutum ya zo wurin taro wai mutane kaga sun mimmike sun tashi yanzu nan muna zaune sai wani babban mutum ya zo kurum sai aga an ta tashi an miƙe an miƙe an miƙe kamar yadda ake yi ko a taron siyasa ko a taron ɗaurin aure ko a taron unguwa ko a taron kasuwa in dai wani babban ya zo duk sai kaga an tashi an mimmike an mimmike annabi ya hana yi wannan saboda mai hakkin Allah ne shine ake tashi a miƙewa don girmama shi tabaraka wa ta'ala yanzu a nan don Allah tunda an hana a miƙe wani kawai shi kenan sai wani ya ɗauki wannan hujjar ya sa ta a ko'ina kawai mutum haramun ne ya tashi ya tsaya kaga ba za ka bi hujja da wannan ba a hankalci hankali ma ba zai ba ɗauka ba da haka ballanta ma na ma malamai suka ce hadisin bai inganta ba kuma in ma da ya inganta to la ta'alluqa lahu bis salah bai shi da alaka da da da da da sallah wasu ma malaman sun yi sabani ma me ake nufi da wannan a takfir din suka ce abin da ake nufi shine idan mutum kamar ya zo zai gaisa da wani sai ya dan sunkuya din nan da ake ya dan sunkuya sunkuyawa ba ta kai ruku'i ba ita kuma ba ruku'i ita ba tsayuwa ba ita kuma ba rukuyi ba kamar yadda idan an zo ana so a girmama wani yadda ake yi kenan kamar yadda ya zo a cikin annihaya yanzu galiban mutanen mu al'ada mu nan in ka gaida wani babba su ce baka da yamma baka ake faɗa ba ko baka baka ba baka da suwa ko kaga wannan kaga wannan haka din haramun ne ko da an shekarar dubu al'ada ana yi ai babu wani bawa malam da ake naɗe masa in ba Allah ba kaga tashi ka tsaya haka wannan na Allah ne ka tashi ka miƙe dan girmamawa wannan Allah ake yi wa dan adam bai da rabo a ciki shugabanka ne ciyaman ɗinka ne gwamnanka ne shugaban ƙasa ne principal ne darakta ne basarakenka ne wane ne kowaye shi in fa za a yi aiki da abin da annabi Muhammadu ya ce in kuma ana magana akan aiki da nasi kuma ɗabbaka addini to ba a tashi a miƙewa wani dan a gaishe shi wai wasu suna kafa hujja da wannan hadisi na manzo Allah da yake cewa wa sabai wa sa'id ibn mu'az umu ila sayyidikum fanzilu sai shi umu ila sayyidikum ayi annabi ya ce wa tashi wa sa'd ibn abi waqqas wai ku tashi zuwa gare shi to ayi hadisin cewa fa anziluhu bai da lafiya ne aka kawo shi yana da rauni yana kan jaka annabi ya ce ku tashi ku je ku sauko da shi shugaban ku ne babba ne ya zo gashi ba zai iya sauka ba ku je ku sauko da shi ba wai ku tashi ku tsaya dan ku girmama shi ba kuma wannan abun yana da wahalar dainawa amma daurewa kurum za ka dake eh idan an zo ana taro kuna kuna kuna kuna high table mai zuwa ya zo kowa ya tashi ya miƙe kudin ka kife kanka ko ka dan ɗauki yar waya kana dannawa haka ne ma nan zo na gaggaisawa da mutane zo ka miƙa masa hannu ya karɓa in ya ga dama in bai karɓa ba ya bar maka kayanka a ah, to malam ka zo ka bishi ne ka saba wa Allah in ya ga dama in an gama taron ya ce a kai wannan kurkuku a daure ba shi kenan ba eh ballantana ma bai isa ba ma wallahi wasu sun yadda su saba wa ubangiji akan su yi wannan to abu na biyu kuma shine al'adar da muke yi wannan kuma galiban mutane ana yi in an zo gaisa da babban mutum a karam kallahu barkadi haka ba ko malami ne a karam kallahu kaga wannan kaga la qiyamar wala ruku'an to wannan shine aka hana ba a yi jiya ma wannan hadisin ma ko babu shi dama wannan haramun ne haramun ne bai inganta ba yi wa wani dan adam wannan to ballantana kuma ka durkusa ina kwana lafiya ka je harkar ba a durkusawa kowa sai Allah wannan babi ne na tauhidi babi ne na aƙida kuma wajibi ne a yi ƙoƙari a ga an gyara yanzu akwai iyayen da sun sabarwa ‘ya'yansu in za su gaishe su sun durkusa sun gaishe su in dai magana ta gaskiya ne to ba wato bai dace ba ba daidai ba ne ba dan mutum ya zo zai gaishe ka kace sai ya durƙusa ya gaishe ka a duk duniya babu wanda ya cancanta a durƙusa a gaishe shi an zo gaisarwa irin annabi Muhammadu to amma wallahi musafa yake musu kaga iya daraja iya matsayi iya ɗaukaka iya isa sai miƙa musu hannu su gaisa idan kana gadara kana da mulki ne kaga ba kai annabi ba in ɗaukaka ne kaga ba kai annabi ba to matsalar shine malam al'ada ta riga ta shiga ta shanye mu a wannan babu kurum sai dai Allah rufa asiri kawai amma haramun ne a durƙusa a gaida wani to ya za ka yi idan ka gan shi a zaune kai ma ka samu guri ka zauna Shi nan. yana zaune ne sai ka zauna ba laifi kai ba wannan amma yana tsaye cat ka durkushe gaba ɗaya ka kai kar abin ba a cewa komai wato wani abin tausayi mutanenmu raunin imani da jahilci da rashin addini ya kai ga wato wani mutum gama garin mutum ma kawai dan yana da wani abu in ka zo gaishe sai ka zube masa haka ba mutane suke yi yanzu wani dan siyasa ne naga mutane sun je gaishe shi suna gaishe shi ya zo wani taro ne shi ba yana zaune abinsa ya zauna ya jingina a gini haka duk wanda ya zo sai dai ya masa haka to su kuma idan sun zo din wani lokacin idan sai dan daga hannu kaga hakan nan ba zai ba zai miƙa ma hannu ya haka ba a'a sai ya haka barka dai kaga haka to dan Allah yanzu wanda ya maka haka ya baka ka karba bai baka karba ba ai inda yana so sai ya ce bismillah oh. ya miƙa ma hannu ku gaisa ko to amma wai wannan yayi kokari ma kenan wani kuma haka kawai ma zai maka to ka san inda mutanen suke yi idan sun zo gafara gafara gafara na gaisuwa na zo gaisuwa na zo Allah kara ma Allah ya tsare maka Ka ga hakan nan Allah ya tsare maka a tashi lafiya Allah ya kiyaye a tashi lafiya haka subhanallahi dan adam dan adam da wannan a fadi ake a sarakuna ake kuma wai babbar rigar ma wai baka isa ba ka tafi da ita haka ba dole sai ka baza ta haka ita ma ta zube ita ma ta gaisuwa yau din nan ni na ga wannan ganin ido na dan uwana wanda yake karatu yake zuwa masallaci kuma yake sauraron darasi ya daina bari yana kaskantar da kansa wa wani dan adam saboda wani abu da Allah ba shi na mulki ko kudi. wallahi akwai mutanen da sujjada ake musu sujjada ɗazu a hanya ina tafiya nake jin wani kasar na malam Jafari ke faɗa yana bayani akan irin malaman nan waɗanda gasunan gasunan dai ya ce kaga mutum malami ne Allah maɗaukin sarki ya masa arziki da ilimi amma in sun zo za su gaisa da wani mai kuɗi sai ka gaina rawar jiki yana karkarwa sai ya durƙusa sai ya zube ko kuma ma bai isa ba shi hannu su gaisa ba ko ya je gurin wani mai mulki yana rawar jiki sai ya durkusa ya zube masa sai ya kaskantar da kansa ya ce to irin waɗannan malaman ba abokanin tafiya ba ne ya ce da wani dalili shi Allah ya bashi wata falala ce na dukiya ko yana gadara da wannan dukiya da Allah ba shi yasa har ake zuwa ake masa wannan gaisuwar ba cewa fa aka yi kana gaida manya ba a ji a gaishe su amma a musu gaisuwa irin ta annabi kuma shi ma babba din ya yi haƙuri a masa gaisuwa irin ta manzan Allah kada ya nuna matsayin ya fi na annabi tunda manzan Allah ya yi haƙuri ya ba mutane hannu kai ma ka bayar ya ce yana gadara Allah ba shi wannan kuɗi ko ya ba shi wannan mulki ko sarauta yace kai ma kana gadara Allah ya baka Qur'ani ya baka sunna ko ba ka bane kowa ya rike nasa da kai da shi wa yafi wani tsakani da Allah yace to dan me yasa zaka ɗauki abu mai daraja da kima ka kaskantar da shi kuma saboda neman wani abu na kashin miya kudu shi sa galiban ba sa ganin darajar malaman an yi kaza ce nan malaman na suke zuwa nan suke zuwa suke zube mana haka suke faɗa za ka gama zafin da za ka yi malamin naka anan zai zo ya faɗi ya ce kaza ya faɗi ya faɗi bukatar sai tashi ya tafi to malamin sunna tsantsa to baya jefa kansa cikin wannan kaskanci shi yasa wasu da yawa yawa suke cewa mutane suna da girman kai amma ba girman kai bane bai kamata ka kaskantar da ilimin da Allah ya baka ba da darajar da Allah ya baka da matsayin da Allah ya baka da kimar da Allah ya baka ba ina fata yan uwana suna fahimta to wannan ma duk yana cikin wato ribar kafa mu fahimci wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya hana wannan to amma wannan hujja da waɗannan malamai suka kawo to gaskiya baya daga cikin abinda manzon Allah ya dan hani a kansa in dai a cikin sallah ne sai wani sati za mu tashi annahyu anil ikhtisar insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah ka ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa da rangwami wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wannan ba Allah yake cewa da Allah malam na so a taimaka min da addu'a a taimaka mana da addu'a da kuma sauran yan uwa a domin muna neman aikin dan sanda Allah ya ba mu dacewa muna yi muku addu'a Allah ba ku dacewa Allah ya sa ku dace kuma Allah ya ba ku ikon yi wa addinin Allah aiki ta hanyar wannan kaki na dan sanda kuma ana da tsananin buƙatar musulmi su shiga waɗannan ayyuka dan sanda soja immigration custom da prison service nan duka kada ku yi wasa kada ku yi sakaci ba shi kadai ba ma hatta hatta bayar da hannu din nan eh traffic warder shi ma yana da kyau a samu musulmi tunda kowane dai ma'aikaci dai iya matsayinsa dai iya aikin da yake shiga to wanda ya ga matsayinsa ya dace ya je nema wannan abun yayi yana da amfani saboda abin da yake faruwa shine akwai abubuwa da yawa wasu abun ba su faduwa daidai da mai aiki irin wannan akwai inda aka samu kafiri ne yake wannan aikin kuma yana kusa da masallacin juma'a a wani gari idan ya zo ba da hannun sai ya ta hada gosulo a bangaren waɗanda za su je masallaci sai ta ba da wasu hannu daban shi ya san makircin da yake yi har mutane suka gane to a nan gurin kaga yana aiki ne wa addininsa shi ko ba ka bane yauwa yana aiki ne wa addininsa akwai waɗanda za a je kusa da coci idan an sun zo za su dakatar da hanyar kowa duk wanda ya zo wuce ɗin zasu za su tura shi ya wuce kawai ni ina so in gaya muku ko ya kashi ne muna da buƙatar mu samu musulmi masu ɗiban kashi kurum shi ne kuma alhamdulillah game da wannan wake ma albishir yake cewa wannan shekara an ɗan samu wato good take up wato mutane da yawa sun yi musulmi alhamdulillah sun shiga wannan ayyuka din muna fatan Allah sa ku daɗa ganewa kuma ku shiga zai yi amfani zai yi amfani zai yi amfani zai yi amfani sosai kuma ku daure yawanci abin da yake gudu da yan uwa wai training wai wai sai mutum ya gudu training din nan kuma matsalar ku ba kwayi yanzu kowa gida din nan ko da ba za ka shiga dan sanda ko soja ba kuskure ne fa a matsayinka na yaro matashi wai ka zauna baka motsa jini wallahi ba daidai ne. ya kamata akwai inda kake zuwa kana gudu gudu shine babban training shine training din da in kai ko ina sai ya motsa jikinka ko ina ko tafiyar kafa da ka saba kana zuwa daga nan zaka je tal'udu sai ka hau a caba ka tafi da kafa yana da amfani a rayuwarka da lafiyarka za ku ga duk mutumin da yake yawan zirga zirga tafiya kafa ƙananan cutuka ba su fiye samun sa ba wani yawan zazzaɓi wani yawan mura mura da wani waye waye ba zai shafe ka ba mai motsa jiki za ga Allah yana bashi lafiya na sha faɗa muku za ku ga yan bol sun fi kowa lafiya saboda in ma wata cutar ma ta zo da an yi guje nan za a nike ta amma samarin mu yanzu ka ga subhanallah mutum saurayi ne matashi ne amma baya iya wannan baya iya abu na kaɗan fita fili a unguwar ku za ka je kuna tsalle-tsalle kuna buge-buge kuna guje guje yana da kyau ko da asuba wata rana ka idar da sallah ka yi zikiri kullum ka tinkari gidan murtala nan ka shanye ta na ka kewaya ka biyo ta zuwa ka dawo ka ga lafiya mana Allah kuwa duk wanda yake wanda ya san ya kamata zai gani ba kuna fita kuna kai yaran ku makaranta ba kuna gani ba duk wanda ya fita da asuba da safe a garin nan zai ga yanda mutane suke wani mutum za ga dattijo ne yayi furfura amma za ga shi da rediyo yana tafiya daga nan gadan kai yana zagayawa sai ya je tal'udu yana jin BBC din sa hanya zai je tal'udu zai je sake dawowa ya biyo ta kofar gadan kai ya zo shi da gidan shi wannan yana da amfani yawwa ni ba likita bane amma na ji likitoci suna faɗa wannan ba Allah ke cewa idan misalin mutum mahaifinka ya zo ya same kana zaune sai baka hannu ka tashi ka tsaya ka yi laifi a ba ka yi laifi ba ai gaisuwar ma ba za ta yi daɗi ba ai kana zaune shi yana tsaye sai ka tashi ka tsaya yana tsaye kana tsaye ya baka hannu kuma alhamdulillah albishirin da muke da mutane shine yanzu din ana samun da yawa za ga mahaifan da sun manyanta din amma 'ya'yansu musafa suke suna gaisa saboda shine abin da annabi ya ce kuma zai je yana ka zai je yana son ka me laifi dan ka zo gida ka bi su assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum kun gaggaisa da su gaba daya ka rike su kai musu wasa kai musu barkwanci wannan abu ne mai kyau ma tsakanin ka da yaro wajen kilomita guda yana baba ina kwana wani ko kula yaro ma baya yi baba ina kwana yawa shike wannan ba tarbiya bane kun fahimce ni malam mutum ne wai ya saki matarsa saboda tana da kabalu kabalu take wannan bayanin fa da muka yi ifun nan da muka gaba wani ya sake matarsa saboda wannan to wai tambayar da yake yi shi wannan mutumin da ya wannan yanzu ya riga ya gane ya zai sai ya dawo da ita ya hukuncin aure sakuwa kam ta saku tabbas ko da kabalu ya sake ta ko ba da kabalu ba kaga jahilci kenan wai ina jin matar yar sunna ce wataƙila ya ga tana gabalin shi kuma baya yi sai sake ta saboda wannan saboda sakin mace a gurin bahaushe bai da wahala nan da nan ne kamar ruwan sha ne farar ya ya kwankwaɗe kawai sai tafi gida to sai ya hakuri sai ya dawo da ita kuma sai ya ƙara zuwa makaranta kaga amfanin karatu kenan da ilimi na'am na'am babu ko ta sisin kwabo magana akan sadal wani ba za ka yi kabali ba ko eh, eh? <laughs> ka ji wani masallaci ne wai kana rikewa limamin zai ce ka sake hannunka ko ya fisge ma hannun babu wata hujja wallahi babu hujja kwata kwata in ma in ma akwai hujjar to rubabbiyar hujja ne ba abu ne mai inganci ba kawai ka rike abin da annabi yi ko ba dole bane masallacin da ba sa yi tunda ba sa so ka yi ba haka da je inda ake yi ba masallatan sunna yanzu ga sunan da yawa insha Allah tabarakallah wani ginanne ne wani a kofar gida ake wani kuma a kofar shagon wani ma ake yi sai ka je ka yi rijista ka dada jonawa ba shi kenan ba yawa to wannan baiwa Allah take cewa ko yake cewa malam dan Allah wai wannan wai wai akwai wani asirin yasin wanda wai su malamai su kaɗai suka sani dan Allah nake so a taimaka a dan sanar da mu a mana ƙarin bayani <laughs> ta baiwa Allah ko bawan Allah babu wani asirin yasin ai alqur'ani na kowa ne ko ba ka bane yawa annabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kowa ne babu wani abu koyayye da aka ce sai su wani su wani suka sani babu wani abu na asiri na yasin babu shi babu wai kuma wai ga wata addu'a wai wai ahamun sakamun hala'un yasun wai wai da Allah wai a rinka karantawa wai addu'a ce Allah mai da malam gida lafiya babu wata addu'a wannan kullun sunan aljannu ne babu wata addu'a wannan wani ahamun sakamun hala'un yasun wallahi kaji wannan wato wato wato kaɗan kaɗan kenan daga cikin illolin malaman bid'a duk da kake ganin wannan kar ku zargi iwa ita wannan matar ko wannan mutumin da ya rubuto mace ce abin da aka koya musu kenan yanzu karka tona wallahi ta yi shekaru tana wannan shi za wallahi na ba ku shawara ku rinka fitar da matan ku suna zuwa suna koyo addini Allah wallahi ba dai ne bane ka je ka dinki mai matarka a gida kurin ba ta daki sai da fito wallahi tana dauke da abubuwa da yawa a cikin kanta ba gaya ma za ta yi da ba ta kina bala'in ka bane ta zo tana bautawa Allah da wasu abu na kurafatu amma an kana kawo ta gurin ilimi gurin karatu to za ta samu wayewar kai na addini yanzu kaga wannan baiwa Allah da dukkan ikhlasi ta bashi ita gani take tunda wani sirrin malamai ne to bari za a gaya mata kuma ga addu'ar gashi wai an ce ayi da aka baiwa Allah babu wata addu'a irin wannan kawai na na miki wasiya da ki nemi littafin nan na Hisnul Muslim kullum ki rike shi ya ishe ki addu'o'i masu kyau masu tsada masu amfani ingantattu kuma daga bakin da baya ƙarya yawa ka ce sirrin tabaraka sirrin wailul lil mudaffifina jama'a a kawo fatiha mu cike da sirrin li'ila fi quraishi to me sirrin li'ila fi quraishi kaga ba daidai bane wannan Kudu sai ai ta wani abu na dodo dodo haka duk abu a tsoratar da mutane ka dauka akwai wani abu daban ko da ba san shi ba ba haka bane ba na'am eh <laughs> don Allah ka ji wannan wai wata mata ce yar bid'a ce ta tara mata take ba su wani zikiri shi wannan sahibul kissa ne shi a gabansa aka yi an ba su suna yi zikirin shi ne la ilaha la la ilaha la la ilaha la shi ne zikirin da za a yi ta yi yanzu wannan kaga ai kafirci ne tsantsa la ilaha la la ilaha la babu Allah kullum ba mamaki wani aljaninta ne ba ta yace aje ai tai tunda dama aljani suna ba malam aljanu suna ba malaman bid'a zikirai su ce su je su ta koya mutane ka gani shi yasa dole a kulla alaka da malaman sunna su ne za su fede ma abu dalla dalla sun san ka ba san ka ba ruwansa da ka da da matsayinka da waye kai ko waye kai ba kai ake duba ba kurum Allah ake dubawa amma malamin da yake malinta saboda abin da zai ci a bakinsa malamin da yake malinta saboda kujerar maka da zai samu malamin da yake malinta saboda a masa hanya a san shi wannan ina zai ji tsoron Allah ya nuna maka Allah wallahi sai dai dulmayar da kai hanya guda ɗaya ce miƙaƙƙiya tarwal ba ta da buƙatar wani shawili wannan uh, baiwar Allah ko namiji ko mace take cewa da Allah menene fasara wannan hadisin inna la'ana Allahu alwasila wal alwasila al shine matar da take ƙarin gashi da wacce take karin gashin da wadda take sa a yi mata ƙarin gashi duka su gaba ɗaya tsinan ne kamar yadda yanzu da yawa mata suna ƙarin gashi ga gashin ki da Allah madaukakin sarki ya baki na fi laki. iyayen da yake ki ki ki dogara da wannan ki je ki sayo gashi ki nemo wata ta daura miki to da ke da ita dukan ku Allah ya tsine muku albarka kisa wasu matan za ga gashi wai har gadan baya kaga mutum baki kirin da shi wai gashi wai har gadan ba kuma ana tafiya ana shedanci ana budewa idan an zo daidai maza mai gele ne sai a sai a jefar da gelen haka kamar kamar abun nan malam makircin da mata suke a kasan nan ba wallahi tallahi akwai bukatar wato a alqunuti a kan wannan bala'i wallahi mal ya yayi yawa wallahi fitina ta yi oba wallahi mace yanzu idan ka zo ko da yanzu idan ka taga kana da mota da dan hakka hakka da dan dama dama wallahi kana zuwa daidai gurin za ta soke gilan za ka sauke gidan to yanzu akwai wanda suke in sun saka hijabi ko kana zuwa daidai gurin sai su dami hijabin sai ya bayyana alamar fitinan da ke gabansu akwai bala'in da ya wuce wannan maimakon wai ta ɗage hijabin yayi burin burin kar a ga alamar fitinar jikinta ba a'a idan an zo za a yi kiliya da maza sai ta sai ta sa hannunta sai ta ja hijabin ta baya dan ya bayyana alamar kirjinta subhanallah subhanallah to akwai masu yin wannan ƙarin gashin su ma dan su fitini kan su fitini al'umma shine manzo Allah ya ce Allah ya tsine musu albarka kin ji sannan kuma la'ana Allahu akilar riba maciya riba masu mu'amala da riba su ma annabi ya tsine musu albarka alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع wa harrama riba sannan ce la'anallahu as-sariqa yasriqul Allah ya tsine wa barawon da zai je saci kwai kwai daya ai wannan barawan ma talakan barawo kenan ولعن manza ba ذبح لغير masu yanka ba dan Allah ba masu yanka dan aljani masu yanka dan kwarmato da da da da da kulle-kullen aljanu duk Allah ya tsine musu albarka yanzu akwai wanda zai je gurin bokansa ya ce yana neman kaza yana neman kaza sai bokan ya ce a ai sai an yanka kaza sai an yanka kaza wani a ce masa yanka rago wani a ce yanka kaji wani a ce yanka saniya wani kuma ce ake yanka jaki kuma jakin ma ka je kai ta nema sai ka nemi baki daga nan har agadar kana neman bakin jaki kuma in za ka yanka shi wai ta ƙeya wani bokan cewa zai aje a a binne ragon da ransa eh ko kwanan akwai wanda aka sa ya je siyo zakaru ya je binne su da ransu zakara yana kyarar kyarar kyarar kyarar yana kuka aka tona rami aka je ba shi aka binne shi saboda boka ya ba shi sa'a da wannan zai samu mulki da wannan zai samu kujerar da yake nema da wannan zai samu kuɗin da yake nema da waɗanda kuma aljani ne zai ce a yanka idan an zo ana wani abu sai aljini ya ce sai an yanka kaza ba za mu yi kaza ba sai an yanka kaza sai aljini ya sa su je su yanka kaga sun yi azzabu li ghairillah ina fata ana fahimta yawwa da yanka dan kirsimeti duk azzabu li ghairillah ne da yanka dan kadan maulidi fi khilaf wasu malaman sun yi bayani kamar irin su ibnu taymiya suna cewa suna yi ne da kyakkyawan niyya ba su fahimta ba suna ganin wannan din addini ne qurbatan ilallah ya haka aka dora su amma wanda ya san hakikatan bid'a ne ba ba ba annabi ne ba bai ce ai ba saboda tsabar taurin kai da neman zaddiya ya saba yan wansa yayin wannan azabu ne la ghairillah dan ba wanda ya ce kai yanka dan maulidi ba wanda ya ce kai wannan yace duk wanda ya wannan falihi la'anatullahi wal mala'ikati wan Yahudu ajma'in la'ana la'anatullahi ala al yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine wa yahudu nasara su daki kaburukan annabawan su a matsayin masallatai wannan kuma hadisi yana magana ne akan waɗanda suke gina masallatai a makabartu masu gina masallatai a makwantai ko masu mai da makabartu wurin sallah kamar yadda da yawa yanzu a wurare zaka gani sai a samu makabarta sai a zo a faskari katangar makabarta kullum sai a masallaci mutane su je su yi sallah a makabarta haramun haramun haramun yin sallah a makabarta bai halatta ba to amma yanzu saboda fitina ta kai fitina an masallacin juma'a ake ginawa a makabarta juma'a juma'a a gina ta a makabarta dan neman albarkacin waliyai sannan da ƙarshe ce la'ana Allahu almutashabbihina min ar-rijali bin nisa Allah ya tsinewa Allah ya tsinewa mazan da suke kokarin kamanceceniya da mata yan daudi kenan da matan da suke kokarin mai da kansu maza mace ta yi kokarin ta mai da kanta namiji sa sutura irin na maza ko namiji ya rinka sa sutura irin na mata ko namiji ya rinka gantsara irin ta mata duka wannan Allah ya tsine musu albarka gaba daya wannan kuma da ƙarshe ce a taimaka masa da addu'a ita ce takardar mu ta karshe malam ya ce ina yawan yin azumi na nafila kuma ina yawan yin tsayuwar dare amma malam musifar da take damuna shine ita ce kenan zaka ce ko yace yawan kallon batsa da kasakasai da suke marasa kyau malam abin yana damuna har sai in dinga ganin kamar yin wato azumin nawa ma da sallar daren ma ba shi da wani amfani dan Allah malam menene mafita kuma a taya ni da addu'a Allah ya taimaki malam to ala ayi hal yanzu shi wannan tambayar ma da kai ai alamar imani ne ai kaga kaga akwai nadama a ranka cewa kenan abin yana damun ka amma zan gaya maka gaskiya in maka daina ba to son zuciyarka ne ka san abin da zaka yi in dai da gaske kake kuma in mun gaya maka fatawar za ka yadda yanzu kana komawa don Allah ka je ka ɗebi ka saka sannan kurun ka je ka zuba musu kanan ka kone su ka ga me zai faru za ka tashi a garin nan ne kawai ka je ka kone su dan in ce ka ba wani ka ba wani sharri ko ba ka bane in nace ce ka mayar wanda ka saya ba karba za su yi ba kurin ma dan ka rage sharri ka ɗebe su kawai ka je ka zuba su a a kananzir ka kone su kawai in dai da gaske kake yi tun da abin yana damun ka to ga maganin damuwa watakila a gidanka kake yi ko a gidanki kike yi ko a ɗakin kake yi kuma in matar ka ce take ka karɓa ka kone su kurum wani bawan Allah ai ya burge ne kurum ya zo ya tarar da yara ƴaƴansa, suna suna irin wannan kallace kallace ya ce a gidan nan ni a gidana da raina ban mutu ba za ku zo kuna kallon wasan kwaikwayo ko kuna kallon fim ko kuna kallon waye ya ce to kawo kasa ɗin ka kawo sai ya kira wani daga cikin su ya ce faffasa shi da kanka yanzu in gani ya tsaya uban yaron da kansa ya kama kasa ɗin ya tattake shi ya fasa ce gusu tsira shi haka gutsutsura shi ɗiba zuwa shi a kwandon shara ce kuma duk radin sake ganin ana wannan a gidan nan ran mutum zai bace to yanzu wannan ko mutuwa yi yaran nan suka yi wannan Allah zai kama shi Allah bai zai kama shi ba amma wasu sun bawa yaya freedom yanci yaro ka gina masa daki zai dinga kallon blue film ya dauko satellite yana kallon eh, tashoshi na batsa na rashin kirki ko matar ka ba ta yanci cikakken yanci duk abin da ta ga dama take kallo baka iya tsawata mata baka cewa ta daina kurum sai dai kalle ta a'a Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ku tuntuba harshe Allah ya mana afwa assalamu alaikum